قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والمعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأطهرها وقد خسر من أخفاها وحكرها وصغرها بمعصية الله وأصل التدسية الإخفاء ومنه قوله تعالى أم يدسها في التراب فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويكفي مكانها يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به وقد انكمع عند نفسه وانكمع عند الله وانكمع عند الخلق فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتؤليها حتى يصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه ومع ذلك فهي أذل شيء وأحكره وأصغره لله تعالى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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin GRA a nan cikin garin Katsina a wannan yammaci na talata daren Laraba biyu ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan hudu miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa'i shafi wallafar ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 64 a jerin gwanan darussan mu kuma na wannan masallaci wannan shi ne na ɗari biyu da arba'in ce a jerin gwanan darussan mu wannan shi ne na ɗari biyu da arba'in kuma idan ba a manta ba har yanzu dai ibnul qayyim yana mana bayanai ne dangane da hukumar Allah ta'ala iri-iri da take biyo bayan sabansa take samun mai sabansa wanda yake saba masa mutum ɗaya ne ko al'umma ce ko wata ƙasa ce irin jarraba da haɗarurruka da suke faɗawa ciki ko da haɗarin da mutum yake faɗawa ciki yayin da ya zama sana'arsa saban Allah ne ba ya tuba ya koma zuwa ga Allah wannan ita ce ukuba ta talatin da biyar a jerin gwanan ukubobi da Ibn qayyim yake ambata mana wannan ukuba kuma ita ce ukubar kaskanci da karanci da yake samun mai saban Allah zai zama ba a bakin kome ba zai zama kaskantacce wulakantacce turbudadde saboda duk wanda ya yi wa Allah ta'ala biyayya ya yi masa da'a ya yi wa manzansa da'a sai Allah ta'ala ya girma malamarinsa sai ya yi girma a wajen bayin Allah sai ya samu ɗaukaka sai ya samu martaba ya samu daraja wanda kuma ya taɓa wa Allah to komin girmansa sai Allah ya ƙasƙantar da shi ya ƙanƙantar da shi ya zama da ba kowan kowa ba ba komai ba a gurin sauran bayin Allah shi ne yake cewa min uku, ba ta ha an wata kuma'uha wata wa ha wa min uqubatiha yana daga cikin uqubobi na saban Allah wato zunubai annaha tusaghiru nafsa tana kaskantar da kai wato tana kaskantar da mutum ta mai da shi kankani komin girmansa wata kama'uha ta ainihin bige mutum ta karya shi ta yi ƙasa da shi komin yadda yake jinsa da ɗaukaka wato da siha ta turbidar da rai ta turbidar da mutum ya zama wanda yake a wulakance a tozartance kamar abin da za a jefar da shi a kasa kasa ta rufe shi ta turbide shi ya yi butu-butu ya kura to haka zai zama a gurin Allah ko da ko yana ganin kansa wani shi wani babban mutum ne ko wani mai daraja wato haskiruha ta wulakanta ta hatta tasira asghara shay'in wa ahqara'u kadan kadan kaɗan kadan har ta zama mafi kaskancin abu mafi wulakancin abu kama anna sa'ata tunammiha wa tuzakkiha wa kamar yadda ɗa'a ga Allah tana haɓaka rai wa tuzakkiha tana tsarkake ta wa kabiruha tana girmama ta Allah ta'ala ya ce, يتي a أفلح من زكاها wa qad khaba man dassaha Allah ta'ala ce wa nafsin wa ma sawaha da rai ina rantsuwa da rai da wanda ya daidaita ran qad aflaha man zakkaha hakika wanda ya tsarkake wannan ran da yi wa Allah da'a da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama biyayya da riko da tauhidi da riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsarkake ransa da wannan to wannan ya samu babban rabo ya rabauta duniya da lahira babu ko shakka khaba man dattaha wanda kuma ya turbide wannan ran ya rufe ta a ƙasa to wannan ya tabe wato wanda ya kasance ya turbide ransa ya binne ransa da saban Allah da bin hanyoyin shaidan da bin soye-soyen zuciya da biya wa kansa sha'awa-sha'awanta zuciyarsa sha'awa-sha'awarta babu shakka wannan ya binne ransa ne a ƙarƙashin ƙasa saboda haka ya wulaƙanta wannan ran kuma ya tabi wal ma'ana mana yace ma'anar wannan aya kada aflaha man kabbaraha wa a'laha bi llahi wa azharaha haƙiƙa wanda ya girmama ranta ya ɗaukaka ta da hanyar biyayyar Allah wa azharaha ya ba ta rinjaye ta samu rinjaye ta hanyar biyayyar Allah to wannan ya samu babban rabo wa qad khasira man akhfaha wa haqqaraha wa sagharaha bi ma'siyati Allah hakanan wanda ya koya ransa da saban Allah ya wulakanta ta da saban Allah ya kankanta ta da saban Allah to wannan yayi asara ya tabi saboda haka babu wani abin da yake ɗaukaka mutum duniya da lahira yakan sa shi ya zama mai girma a idanun mutane a idanun masoya Allah da manzansa ya zama babba mai daraja mai girma a idan mala'iku kamar yi wa Allah ta'ala biyayya da da'a gare shi haka nan babu abin da yake kaskanta mutum ya tozarta shi ya zama ba bakin komai ba ya zama wulakantacce a gurin Allah kamar saba wa Allah da aiwatar da zunubai mutum yana yi ba tare da yana tuba ba yana yin nadama akan aikinsa malam yace wa aslu tajsiyati al-ikhfa asalin kalmar dassaha dassa masdarinsa at-tajsiya tajsiya kuma shine al-ikhfa boyewa ka boye wani abu a cikin karkashin wani abu ko a cikin wani abu shine da larabci ake kira tajsiya to nan Allah yace wa qad khaba man dassaha wanda ya ɓoye ransa ya turbide ta ya binne ta cikin wani abu wanda yake na saban Allah ta wanda ya tabe kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa dangane da larabawa a jahiliya yayin da ake yi wa ɗayansu albishir da cewa an haifar masa ya mace ransa ya ɓace, ya ainihin murtike fuska ya yini yana baƙin ciki وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذيب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا تاء ما يجرون ألا تاء ما يحكمون وبجدي تعالى يتي إذن أكي وإنس بشارة لتي da cewa an ظل وجهه مسودا في فسكة ستة ta zama a murtike baƙin irin wa huwa kazim yana cike da haushi yana cike da ɓacin rai ya tawara min alqawmi min su imabu shirabe yana ɓaɓɓoye wa mutane saboda wai mummunar bisharar da aka yi masa na cewa matarsa ta haifa masa ya mace don haka saboda ɓacin rai da baƙin ciki da yadda ya zama wani iri na daban har ba ma ya san ya shiga cikin mutane sai dai rika ɓaɓɓoyewa in an gan shi ya ganka sai ya sake hanya ya tawara min alkawai min so ima bushira bi a yi musu kuhu alahonin am ya dusu bi fitura ya rika tsayawa yana zantar da zuciyarsa yana take-take da kansa a yi musiku ya rike wannan abin haihuwar a bisa wulaƙanci a bisa yadda yake zato wato ya ci gaba da rike ɗaya mace cikin wulaƙanci ana masa kallon wani wulaƙantacce yana wahalar banza am ya dusu fi turaf ko ya je ya turbide ta ya binne ta a cikin ƙasa. to a shahid anan shine kalmar am ya dusuhu kaga ya da dassaha shine rufewa a ƙarƙashin ƙasa a turbide to Allah ta'ala ya ce wanda duk ya sanya zuciyarsa ransa kansa a ƙarƙashin ƙasa ya binne ta da me zai binne ta shine da saban Allah da zunubi saboda haka mai yin zunubi daidai yake da wanda zai sanya wani abinsa mai tsada a cikin ƙasa ya turbide shi da ƙasa zuciyar ɗan adam wada ma mafi tsada a cikin gaɓoɓin da Allah ya halittar wa ɗan adam babu abin da ya cancanci wannan gaɓa. irin ya tsarkake ta ya haɓaka ta da tsoron Allah zamana tana haske da hasken imani tana haskakuwa da alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana samun haske na musulunci wannan shi zai haɓaka irin wannan zuciya shi yake samun rabauta duniya yake samun rabauta a lahira sabanin wanda ya bice hasken da yake cikin zuciyarsa na fitira da ubangiji ta'ala ya halicci ta a kansa a kanta na sanin Allah da yiwa wa Allah da'a ya bice wannan fitira ɗin ta hanyar saban Allah ta hanyar shirka da munafici da riya da ainihin cin haram da dukkan wani aiki na saban alka wannan ya tabe ya halaka malam yace fal'ati ya dusu nafsahu fil ma'siyati malam yace mai saban Allah to yana ainihin binne ransa ne ko zuciyarsa ne a cikin saban Allah wa yukhfi makanaha yana koye inda zuciyar take amma ina a cikin saban Allah wa yatawara min al min su'i ma ya'ti bihi saboda mummunan aikin da yake yi yana boye wa mutane baya so a ganshi baya so a ga abin da yake aikatawa da kuwa abu ne mai kyau to ba zai rika boyewa wa mutane ba har ya rika ainihin bacin rai ko damuwa idan an ganshi kadin ba a inda nafsihi shi kansa a karan kansa ya wulakanta ya karya kadarar kansa shi karan kansa da kansa yana jin cewa ba daidai yake ba wanqama inda Allah sannan darajarsa ta kare a gurin Allah mutuncinsa ya kare a gurin Allah wanqama inda al-khalqi sannan martabarsa ta zube mutuncinsa ya zube darajarsa ta kare kimarsa ta lalace a gurin sauran mutane ba da ce fatta'atu wal birru tukabbiru an-nafsa wa tu'izzuha wa tu'liha wa tu'liha yace yi wa Allah da'a da yin aikin alkhairi yana sanya rai ta girmama ta zama mai girma yana ƙara wa rai izza da ɗaukaka da girma wata uliha ta ɗaukaka ta hatta ta tsira ashirafa shay'in wa akbarahu wa azkahu wa a'lahu har sai ran mutum ya kasance mafi darajar abu mafi girman abu mafi tsarkin abu mafi ɗaukakar abu wato mai wannan zuciya yayin da ya kasance ya riki da'ar Allah da aikin alkhairi wannan zai kara ɗaukaka shi ya girmama shi ya ɗaukaka sha'aninsa har ya zama mafi ɗaukakan mutum mafi girman mutum mafi tsarkin mutum da ɗaukaka a gurin Allah wa ma zalika fa hiya azallu shay'in wa ahqaruhu asgharuhu lillahi ta'ala duk da wannan ɗaukaka kuma a daidai lokacin kuma yana jin cewa zuciyarsa ko shi kansa mafi kaskantacce yake a gaban Allah mafi wulakantacce yake wato a gaban Allah baya daukan kansa cewa yana da izza a gaban Allah ta'ala zai iya da fuskarsa a cikin ƙasa saboda Allah ta'ala wuyarta dai Allah ya yi umarni duk abinda Allah ya ce ya yi to zai yi ko da kuwa a zahirin abin kamar kaskanci ne a ce ya ɗora goshinsa ya ɗora goshinsa da karan hancinsa a ƙasa gaban Allah to zai yi baya jin wani abu ne da yake kaskantar da shi ko yake wulakantar da shi ya kaskanta a gaban Allah wa bi hadha dhullu hasala laha hasala laha hadha al-izz wa da wannan kaskanci ne wato yadda ya kaskantar da kansa gaban Allah to sai ya samu ɗaukaka da daraja da haɓaka wanda wannan shi ne dafa ma'anar ibada kalmar ibada tana nufin tamamul khudu'i wa zulli wa tamamul mahabbati lillah ka so Allah cikakken so ka kaskantar da kanka a gabansa cikakkiyar kaskantarwa wanda ita ce ake kira al'ibada domin kalmar al'ibada daga kalmar al yana nufin at-tazlil ƙaskanci saboda haka mutumin da ya bauta wa Allah ne wanda ya so Allah so na ƙoli sannan ya kaskantar da kansa gaba gare shi bai ɗauki kanshi a bakin komai ba a gaban Allah ta'ala to wani ita ce ibada to yayin da mutum ya yi wannan to a lokacin kuma sai ya samu ɗaukaka ya samu daraja ya samu martaba a gurin Allah ta'ala ya samu ɗaukaka ya samu daraja ya samu martaba a gurin mala'ikun Allah ya samu ɗaukaka da daraja da martaba a gurin mala'iku a gurin sauran bayan Allah na ƙwarai fama tagharar nufusa mislu ma'asiyatillahi malam yace babu abin da yake kankantar da kai wato yake mai da mutum ba a bakin komai ba kamar saban Allah wa ma kabbaraha wa sharrafaha wa rafa'aha mithlu ta'atillahi babu wani abin da mutum zai yi ya ɗaukaka kansa ya girmama kansa ya daga darajar kansa kamar yayi wa Allah ta'ala biyayya saboda haka mai saban Allah wani ne wanda yake jawo wa kansa kankanci, da kankanci da ainihin wulakanci da tozarta a gaban Allah ta'ala wanda kuma duk ya tozarta a gaban Allah to ya tozarta a gurin kowa ma wa man fa ma lahu min mukrim duk wanda Allah ya wulakantar da shi to fa babu wanda isa ya bashi wani daraja ko ya bashi wani karanci duk wani wanda ubangiji ta'ala ya kasa kasa da shi to babu kuma mai dago shi duk duniya in za a haɗu ba za a iya dago shi ba wanda kuma Allah ta'ala ya daga in duk duniya za ta haɗu ba za ta iya sauko shi ba babu kuma abin da zai sa ka samu ɗaukaka Allah ɗaga ka irin ka yi wa Allah ɗa'a babu kuma abin da zai sa mutum ya yi ƙasa ubangiji ya yi ƙasa ƙasa da shi irin saɓon Allah to ashe kaga ba karamar uquba ba ce a ce mutum ya samu kansa cikin irin wannan yanayi saboda saɓon Allah ubangiji ta'ala ya ƙasƙanta shi ya wulakanta shi saboda shi ya yadda ya wulakanta kansa ta hanyar saɓon Allah da yawa shaidan biyayya ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه فهو أسير مسجون مقيد ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو الله ولا سجن يكن من سجن الهوى ولا كيد أصعب من كيد الشهوة فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة كلب معسور مسجون مقيد وكيف يخطو خطوة واحدة وإذا قيد الكلب تركته الآفات من كل جانب بحسب قيوده ومثل الكلب مثل الطائر كلما علا بعد عن الآفات وكلما نزل استهوشته الآفات وفي الحديث الشيطان ذئب الإنسان وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريئة العطب فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى فهي, فهي وجنة حسينة بينه وبين ذئبه كما هي وكاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة وكلما كانت الشاة أقرب من الرائي كانت أسلم من الذئب وكلما بعدت عن الرأي كانت أقرب إلى الهلاك فأسلم ما تكون الشاة إذا قربت من الرأي وإنما يأخذ الذئب القاسية من الغنم وهي أبعدهن من الرأي وأصل هذا كله أن الكلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات والبعد من الله مراتب بعضها أشد من بعض فالغفلة تبعد القلب عن الله وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله ما لا يتي فصل ومن عقوباتها وتولى إتتي عقوبة 36 daga cikin ukubobi da Allah ta'ala yakan jarrabi mai saɓan Allah mai saɓa masa da su Ya ce annal asi da'iman fi asri shaytanihi wa sijni shahawatihi wa quyudi hawa fa huwa asirin asirun masjunun Ya ce annal asi shi mai saɓan Allah da'iman fi asiri shaytanihi wato har ko da yaushe yana cikin kamun shaidan wato yana nan a matsayin fursuna wato a hannun shaidan wasu jini eh, eh, eh, shahawati yana cikin kurkukun sha'awarta wa da hawahu yana cikin dabaibayin soye-soyen zuciyarsa wato yana hannun shaidan a matsayin fursunan fursuna shaidan ya kama shi a matsayin fursunan yaƙi ya ci shi da yaƙi sannan kuma ya tsinci kansa a cikin kurkukun sha'awa-sha'awansa da yake biye musu sannan ya samu kansa cikin da baibayi na bin son zuciyarsa fahuwa asirun masjunun muqayyadun don haka mai saban Allah asirun ne wato fursunan yaƙi ne a hannun shaidan masjunun mai zaman kaso ne a kasan sha'awa-sha'awansa sannan muƙayyadun taure yake da baibayi da baibayin son zuciyarsa saboda haka ɗaurare ne kamamme ne sannan ɗan zaman kurkuku ne ɗan zaman kaso ne amma fada a hannun maƙiyansa a hannun maƙiyansa ba a hannun waɗanda suke nufinsa da gyaruwa ba akwai waɗanda za a rufe shi a tsare shi amma an tsare shi ne domin ya gyaru ya gyara halinsa a sake shi to wannan daban wannan tsarewar da kamun da kukuncewar da daurewar daga makiya take to kaga babu shakka wannan ba karamin bala'i bane malam yace wala asira as wa ahala min asirin asarahu a'da aduwin lahu babu wani fursunan yaƙi da yake cikin wani mawuyacin hali kamar fursunan da mafi gabar mai gaba da shi ya kama shi ya tsare shi wato ya shiga hannun mafi girman abokan gabanta, babu shakka yana cikin mawuyacin hali to babu kuma mai bayyana gaba ga ɗan adam irin shaidan inda na lakum aduwwun mubin shaidan mai gaba ne gare ku kuma mai bayyana gaba tun lokacin da Allah ya halitta annabi adam ya gaya masa inna hadha aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannaka min al-jannati fatashqa shi ka ganshi wannan makiyinka ne ko makiyin matarka ne afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya وهو وهم لكم افتتخذونهم وذريته اولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا شيطان da ذريته makiyin annabi adam ne da zurriyarsa yanzu ku ƴaƴan adam da zurriyar adam za ku rike shedan da zurriyarsa a matsayin masoya sai da wannan canji da kuka yi da kuka ku rike Allah da annabawansa da mala'ikunsa da masoyansa ku rike su abokai ku rike su masoya sai ku canza lamari ku rike makiyinku makiyinku na farko tun ba a hurawa tun ba ba a hura annabi adam alayhi salam rai ba shedan ya sa masa kahon zuka tun yana kwance kamar yadda zo a cikin hadisi sahihi tun yana kwance a aljanna shedan ya rika zagaya tun ba a hura masa rai ba yana tunanin yadda zai yi halaka wannan wannan mahaluki to kaga a ce kuma daga baya ku wanda ya nuna muku kiyayya ya fito daga iyayenku daga aljanna ya fitine su ta hanyar kawata musu ci itaciya kuma ku yanzu ƴaƴansa ku zo kuna son shi ku kulla abota ku kulla kawance da shi ya bani adama la nan kuma shaytan kama akhraja abawaykum min aljanna janna manta da wannan har kullum ana so a ƙara sa maka iyayyar wani wanda yake makiyinka to a tunatar da kai abin da yayi wa manyanka ce ya fai wa iyayenka kaza kakanninka shi ne ya yi sanadiyar kaza kaza kaza da ya same su kaga babu shakka in kai mai hankali ne ba za ka taɓa jin soyayya ta wannan abuwa har ya zama na karin gume shi kamai da shi masoyi to haka Allah ta'ala yake ɗan adam la nan da kuma shaitan kama akhraja abawaykum min aljanna kan ku manta da wannan ƙiyayyar da ya nuna wa da ya nuna wa da ya nuna wa mahaifanku sannan kiyayya ce wacce ya ci alwashi a gaban Allah hadda rantsuwa rantsuwarsa cewa ba zai kyale adamu ba ba zai kyale zurriyarsa ba har alkiyama ta tashi sai ya ga cewa ya kankanta su ya halaka su ya yi galaba a kansu a ka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamah la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila a gaban Allah yake faɗar wannan to kaga a zo a ce ka faɗa komarsa ka shiga tarkonsa babu shakka ya yi babban kamu a ce ga ka ɗan fursuna a hannunsa to shi kaga shi ne babu shi ne ma da ya ce babu mafi mawuyacin hali babu wani fursuna wanda yake cikin mawuyacin hali kamar fursunan da ya fada a hannun babban makiyinsa A'a aduwihi wala tajina azyaqu min sijnil hawa wala min sijinil hawa babu kurkuku kuma da ya kai kurkukun san zuciya kunci wato kurkuku ne mai kuncin gaske wanda hawahu zuciyarsa zai zama na ya kama shi babu shakka wannan yana cikin wani tashi yana cikin wani tashi haka yana cikin wani wani kaskanci da wata takuruwa saboda mai saboda a lokacin ne gafala za ta zo masa ta gaba daya yana ganin alheri ba zai bi ba yana ganin gaskiya ba zai bi ba saboda mai saboda zuci san zuciyarsa har ya kai ma yana bauta wa san zuciyarsa a fara'ita man ittakhadha ilahahu hawa ya zama da ya mai da ilahahu abun bautarsa hawahu san zuciyarsa saboda haka har kullum yayin da zai ji sautin gaskiya ba ba gaskiyar yake dubawa ba ba hujjojin cikin ta yake dubawa ba a'a ta dace da san zuciyarsa ko ba ta dace da san zuciyarsa ba in ta dace da san zuciyarsa fa biha hawa ni'mat in ba ta dace ba to a sauka lafiya saboda haka har kullum ana magana me za a faɗa da zai daɗaɗa masa shi kenan amma da zarar aka faɗi wani abin da ba shi ransa yake so ba to fa zai yi watsi zai yi fancikali da wannan abu to kaga wannan ya zama sajinu hawa yana cikin kurkuku kurkukun san zuciya don haka matukar bai yanta kansa ba to haka zai yi ta zama a cikin halaka yana ganin gaskiya ya bi ƙarya yana ganin haske ya bi duhu yana ganin salama kukuta ya bi halaka yana ganin hanyar aljanna ya sake ta ya bi hanyar wuta saboda mai saboda son zuciya ba ta zai taɓa kai ka aljanna ba fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa wa nahaa an-nafsa 'anil hawa in dai za a shiga aljanna to sai an kauce wa da zuciya dan ita zuciya san abin da take ba shine zai kai ka aljanna ba haka mutumin da ya zama sai jinu hawawu to yana cikin tashi hankali kuma ukubar mai mai yawan zai fi kenan karshe zai zama jinul hawa sai abin da zuciyarsa take so wala qaid wala qaid as'abu min ash shahwati babu wani da mai wuyar sha'ani kamar da baibayin sha'awa ya zama na mai zai yi ya biya sha'awarta yana da sha'awatul mal yana da sha'awar tara dukiya to babu ruwansa idan sa yake ya ke halal ya ke haram komai ya samu shi dai kawai burinsa manufarsa ƙoƙarinsa faɗi tashinsa ya zai yi kuɗi amma ta yaya zai yi kuɗi ɗin, zai kama zai bi ta hanyar da Allah ya shara'a sha'awarta shahwatul mali ko zama sha'awarsa shahwatul jahi ya zai samu ɗaukaka a cikin mutane saboda haka ta hanyar da zai bi kawai zai bi sama a irin yanayin siyasa misali masu neman mukami na siyasa yaya zai yi shi ma ya ɗare wata kujera a rika ganin shi ɗororo a kanta to da hanyar da zai bi ya yi zai bi saboda mai saboda wannan sha'awar ta riga ta sa masa da baibayi ta hada masa yancinsa tunaninsa a tsaye yake baya tunanin alkhairi wannan kawai abin yake hangowa sha'awar kawai yake so ya biya to haka dukkan sha'awa shaawai haka suke sa wa mutum da baibayi su sa masa ƙuƙumi saboda haka babu hukumi mara mai wuyar sha'ani irin wannan ce wala kai da as'abu min kai da shawa a ce sha'awar mutum ce ta sa masa da baibayi ta daure shi to wani an shiga uku saboda haka ko menene zai iya yi domin ya ga cewa ya biya wa zuciyarsa sha'awarta fa kaifa yasiru ila Allah wa daril akhirah qalbun ma'surun masjunun muqayyad to ka gaya mun zuciyar da take tana zaman fursuna a hannun makiya sannan kuma ga ta masjun a cikin kurkuku sannan ga ta da dabaibai ka gaya min yadda za ta yi tafiya zuwa ga Allah da ranar lahira babu maganar tafiya kuma an kama shi a asir ne saboda haka ga 'yan tsaro nan ta ko'ina zagaye da shi shayadirul insu wal jin suna ziga shi yana yin abin da zai daɗaɗa musu zai za musu rai sannan gashi nan a cikin kurkukun san zuciya sai yadda ta yi da shi sannan ga sha'awa ta ɗaure shi ta dabaibaye shi hannu da ƙafa to ka gaya min yadda za a yi zai shiga cikin fafirru ilallah ko sari'u ila magfiratin min rabbikum ko wa sabiqu ila magfiratin min ka gaya min yadda zai shiga cikin waɗannan da suke tsirereniya suke gasa suke rigai rigegeniya wajen samun gafarar Allah yana daure yana kukunce da daure ta ko ina an sa masa yan gadi bai iya motsawa can da can wannan ba zai shiga cikin wannan gasar ba ba zai shiga wa fi zalika fal yatanafasul mutanafisuna an gama da shi shi ne malai ce to wanda ya shiga cikin harkar saban Allah yayi dubu dubu a ciki to karshe haka lamarin sa zai kasance wa kaifa yaqtu khatwatan wahida fada mun yadda zai yi taku ɗaya ma ko taku ɗaya nan da can ba zan iya ba saboda haka wannan saban Allah ya riga ya gama da shi wa idza taqayyada alqalb sarqathu Afatu min kulli janib bihasabi quyudihi yayin da zuciya ta shiga da baibayi ta zama a daure da baibayi to sarqathu alafat musibu da bala'ai da hadarurruka ta ko ina suna iya auka mata mutumin da yake daure a cikin da baibayi hannu da kafa baya iya motsawa can da can to dukkan wani hadari in ya zo ya nufo shi zai gama da shi baya da kafa gudu baya da abin da zai kare kansa baya da hannun da zai kare kansa da shi to wanda saban Allah ya da bai shi yayi masa da bai irin wannan to kuma masifu ta ko ina suka zo sai ka shi sai ka gaishe tsundum a ciki in kowa zai iya kubuta to shi ba zai kubuta ba shi ba zai kubuta ba gwargwadon irin da maimayin da aka yi masa saboda haka wanda ya ɗauri ta mau to wannan babu maganar ya ma yi wani irin mabata har gara wanda watakila ɗaurin bai kai ya kawo ba ya iya ɓallewa ya gudu ko ku a ɗaurin ba zai iya hana shi ya motsa ba amma wanda aka yi masa ɗaurin abin nan kazar kuku ake cewa ko ɗaurin goro abin nan eh, menene daurin buhun goro ne ko buhun goro to ina zai iya zuwa ina zai iya motsawa ba inda zai je saboda haka in musifa ta dirka ko shi to za ta cinye shi za ta gama da shi ce wa mislul wa masalul qalbi masalul sa'il misalin zuciya kamar tsuntsu ne kullu ma ala ba'uda anil afat duk sanda tsuntsu ya yi sama ya tashi ya yi sama to zai ƙara nisantar haɗari da haɗarin da ke kasa na wasu masu ƙoƙarin farautarsa to ya ƙara nisantarsu yana ƙara sama yana ƙara nisantarsu wa kullama da zala duk sanda kuma yake yi kasa ƙasa washatul afat haɗarurruka sai su kewaye shi kuma to ballantana a ce Mukafukansa sun kakkarye Gashi jikinsa ya ciccire ya faɗo bai iya tashi dukkan wani abu in ya nufe shi to zai cin masa to haka zuciya take yayin da ta ɗaukaka da san Allah da ɗa'a da biyayya ga Allah to ta yi sama tana ƙara bisantar haɗari saboda haka duk wani wata sura ko wani farmaki da shaidanu za su kawo ba za su iya cin masa ba ya riga ya sa wa kansa katanga da kariya da ganuwa babu inda shaidan zai iya masa illa amma yayin da ya zama babu tsoron Allah a zuciyar to shi kenan shedan zai samu guri ne kamar barawo ne zo ya samu guri da abin da yake bukata a gurin kuma babu wani mai gadi babu mai sa ido babu motsin babu motsin kowa a gurin ba kai kawo kaga shikenan a bagwas zai shiga ya kwashi abin da duk yake so ya kwashe duk wani abu mai tsada a ciki to haka shedan zai samu mutumin da babu tsoron Allah a zuciyarsa wa fil hadisi ya zo a hadisi ash-shaytanu zibul insan shedan karkeci ne na mutum da kasar karkeci da dabbobi in aka yi ido hudu to babu maganar eh, ya raga musu sai da in abin ya fi ƙarfinsa ya ga cewa akwai mai kiwo da ba zai kyale shi ba to sai tsaya daga nesa yana yana kallon su Wani hadisi Imam Ahmad Babarani sun ruwaito shi a littafansu da haka nan al-shashi a musnad abu nu'aym a cikin kitabul hilya hadisin qatada daga al-ala ibn ziyad daga mu'az ibn jabal annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna shaytana dhi'bul insan ka dhi'bil ghanam ya'khudhu ash-shata al-qasiya shaytan wato dhi'bul insan kirkeci ne na mutum kamar kirkecin awaki ko garken dabbobi يأخذ shatal القاسية nahiya yana kama akuyar da ta nesa da ‘yan uwanta ko ta koma nahiya daban wato gefe daban bangare daban ta fita daga cikin garki fa'iyyakun wa shi’ab wa alaikun bil jama'ati wal ammati wal masjid ce to a hirɗinku ku rika bin hanyoyin cikin zuwar wasu ku fita daga cikin jama'a na hore ku da jama'a da sauran mutane shiga cikin jama'a da kuma lazimtar masallaci da sallah tare da jama'a wannan hadisi yana da rauni a sa saboda akwai intiqa'i a ciki domin al'ala ibn ziyad bai haɗu da mu'az ibn jabal ba to amma akwai hadisan da suke mara masa baya akwai hadisin abu darda wanda yana cikin آه، مسند امام احمد ان اتكن سيوبن خزيمة لسيوبن حبان سرويتوش من ذا صلى الله عليه وسلم ان ما من ثلاثة ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان كيف عليك بالجماعة فانما يأكل الذئب القاتية ذا صلى الله عليه وسلم يتي باب انت باب اتبرني ko ƙauyen da za a samu mutane guda uku a cikinsa birni ko ƙauye za a samu mutane uku a cikinsa sannan ba sa sallar jam'i ba sa haɗuwa su ukun nan su yi sallar jam'i illa sta'waza alaihi mushaitan to sai shaidan ya ci galaba a kansu sai shaidan ya murkushe su ya rinjaye su fa bil jama'a to na hore ka da sallah cikin jama'a kamar yadda as-sa'ib ibn Hubaish, wanda shi rawaito hadisin ya fassara cewa alayka bil jama'a ai salatul jama'a na hore ka da sallah cikin jam'i. kada ka rika yin sallar kai kadai ba tare da jama'a ba fa inna ma ya'kulu dhi'bul qasiya saboda shi kirkeci har kullum yakan cinye dabbar da ta yi nesa da 'yan dabbar da take cikin garke ko take cikin 'yan uwanta a tare da makiyayi to kirkeci ba zai matso kusa da ita ba saboda ga makiyayinsu nan yana tare da su amma da zarar suka yi gaba suka batta can baya to shi ta zama nama abin to haka mutumin da yake barin jam'i ko baya shiga jama'a ko baya tare da 'yan uwansa to babu shakka zai zama nama ga shedan sauraka wannan hadisin yana karfafar wancan hadisin sauraka babu wanda zai baka kariya sai Allah ta'ala shi yasa malam ce wa kama anna shata allati la hafiza laha wa hiya bayna adh-dhi'ab sari'atu al-'atab lam yakun alayhi hafizun min Allah kamar yadda akuya idan ya kasance babu mai kula da ita babu mai ba ta kariya kuma tana tsakantanin kirketai sari'atul aqabi dan da dan za ta halaka ba wuya ta halaka to haka nan bawa idza lam yakun alaihi hafizun min Allah idan ya zam babu mai tsare shi wato Allah ta'ala bai tsare shi ba bai bashi kariya ba fazibuhu muftarisuhu to kirkicinsa shi ne shaidan zai farauce shi wala budda babu makawa matukar mutum bai shiga ƙarƙashin kariyar Allah ba to shaidan ne zai farauce shi babu makawa kamar yadda ibnu abin duniya a cikin littafin sama kayu da shaitan da kyakkyawar taltala ya ruwaito mana daga abdullahi a mutarrif ibn abdullah shakhir yake cewa na duba nazartu fa ibn adam mulqan baina yada Allah azza wa jalla wa bayna iblis fa in sha'a an ya'tibahu atabahu fa idza tarakahu dhahaba bih Ya ce na lura ɗan adam a yashe yake a ajiye yake tsakanin Allah ta'ala da iblis idan Allah ta'ala ya so zai tsare shi sai ya tsare shi sai ya bashi kariya ya bashi katanga ya bashi tsari shekan ba zai iya taba shi ba ba zai iya cutar da shi ba idan kuma ya rabu da shi to shi kenan shedan sai ya yi gaba da shi da zarar Allah ya rabu da shi sai shi ya yi awon gaba da shi haka dan adam yake haka nan Khalid ibn Ma'dan radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ba min insanin illa wa shaytanun mutabattinun fi qara zahrihi ولاو عنقه على عاتقه فاغر fahu ala kalbihi ya babu wani mutum face shaidan ya tsare gadon bayansa ya ainihin naɗe wato wuyansa sannan ya buɗe wato ya buɗe bakinsa akan zuciyarsa wato ya sifanta shaidan kamar wani maciji wanda zai tsare bayan mutum ya jefo kansa ta wuyansa ya kuma ainihin fasa kansa akan daidai zuciyarsa to in babu kariyar Allah me kake zato halaka ce ya ya kintaci makasa ita ce zuciya to haka shaidan yake tare da ɗan adam wannan annabi sallallahu ya tabbatar da wannan ma'ana a inda yake cewa shaitana ya jiri fi ahlikum majalar da shaitan yana gudana a jikin ɗayanku a magudanar jininsa saboda ka tare yake da kai yana bibiyar ka inda ka sa kafa ya sa kafa aiki yake da shi da yaransa ba dare ba rana kun sa hadisin muslim na abu huraira wanda a ke gaya mana shaidan kullum zai zo ya kafa wato kujerar abin da ɗinsa kujerar mulkinsa tsakiyar ruwa kirawo 'ya'yansa zurriyarsa yaransa kowa ya aika shi su fita aiki tattara kowa ya kai yi nan kai yi nan kowa ya raba su aiki kowa ya je in yamma ta yi sai a zo a kawo rahoto kowa sai ya zo ya kawo rahoto ga abin da yake ba yana karɓar rahoto ba ne duk sati sati ko wata wata ko shekara shekara kullum kullum ya tura yaransa suka fita kowa sai ya zo ya faɗi abin da ya yi a lokacin a ba da kyauta a ba da awat ga wanda ya fi ɓarna kuma gobe ma haka zai kara a ce yadda shekan da yaransa suke aiki haka muke wa Allah aiki ya kake zato ki za mu fita mu aiki kowa ya kawo rahoto mutumin da ya wa da'awa da waɗanda suka ya samu shirya a hannunsa da waɗanda ya wa nasiha da da kake zato to shedan baya sautawa aikinsa kenan kullum a cikin kowane hali shi yasa azkar ɗin da aka shar'anta mana ba don wani abu ba sai don mu sa wannan kariya tsakaninmu da shi in za ka kwanta bacci ka karanta addu'o'in kwantawa bacci in ka tashi ka yi addu'ar tashi daga bacci an kama abinci za ka karya ka yi addu'a ka fita daga gida ka yi addu'a ka shiga kasuwa ka yi addu'a ka sa kayanka ka yi addu'a ka shiga bantaki ka yi addu'a ka fito ka yi addu'a duk wani motsinka kana kiran Allah kana sako Allah shi kuma duk sanda ka faɗa bace Allah khanata shine yi wasu wasu khanna sai ya ja da baya to da ya ga samu kuma zuciyarka ta gafala sai ya matso da ka ambaci Allah sai ya je koyi Shi ne min sharril waswasil khannas shi ne mai sanya waswasi bayan waswasi allazi yuwaswisu saboda ka ba ba kakkautawa da yayi bai yi nasara ba ya gudu ya buya to kuma yana can yana hari ya ƙara ganin gafalarka kamar abokin faɗanka wanda yake so ya cin maka da zarar ya zo ya ganka da shiri to sai ya koma ya ɓoye yana jiran ya same ka wata rere haka ka yi sakaci to a lokacin sai kuma sai ya auka wa to dan haka yake wa ɗan adam sai yasa hatta masallaci wannan sai ya matso masallaci kaga gurin bautar Allah ne shi da an yi kiran sallah ya ruga a guje da an gama kiran sallah sai ya sadado ya shigo masallaci ƙarƙace ce na masal zai shigo sai an fara ikama sai ruga saboda an bace Allah da an gama ikama to sai ya matsau to idan baka tsaye da zuciyarka ba to sai shiga maka wasu wasi kuma sai ya sa maka kullatin shikenan wani anan za a gama sallar kawai shi ne gashi ne yana motsa jiki amma sallar ba da shi ake ba wani rabi da rabi wani haf haf a shi ne kowa da gwagwar abin da zai samu shaidan ya ibi nasibin kowa a cikin to shine malam yace fa zibuhu su wala bud wa inna ma yakunu alaihi hafizun min Allah bit taqwa abinda zai samu tsaro daga Allah shine ya kasance akwai tsoron Allah a zuciyarsa fa hiya wa junnatun hasinatun bainahu wa zai bihi. tsoron Allah takawa garkuwa ce tsari ne kuma garkuwa ce mai tsarewa tsakaninsa da tsakanin kirkicinsa shine shaidan kama bai na huwa bai na uqubati duniya wa al'akira kamar yadda tsoron Allah yake shiga tsakanin bawa da fadawa cikin hukumar Allah ta duniya da ta lahira to haka nan za ta yi masa garkuwa daga fadawa ko daga kamu ko farmaki na shaidan wa kulla ma kana tishatu aqraba min ar-ra'i kanat aslaba min az-zi'b kamar yadda ka sani cewa duk sanda akuya ko dabba take kusa da makiyayinta to ta fi samun kubuta ta fi samun kubuta daga kirkeci ga makiyayi ba zai matso ba wa kullama ba'udat anir ra'i kanat aqrab ila al-halak duk sanda kuma ta yi nesa da makiyayinta to ta kara tana kara kusantar kuma halaka fa ahma ma takunu shat idza qarabat min ar-ra'i lokacin da akuya ko dabba ta fi samun kariya lokacin da ta fi kusanci da makiyayinta wa inda ma ya akuzu zibul kafiya min alghanam kerkeci yana kama dabbar da ta yi nisa ne wa hiya hunna min ar-ra'i wacce ta yi nisa da makiyayinta saboda ka kusancin ka da Allah shi zai baka kariya daga shedan amma da zarar karka nisantar Allah ta hanyar nisantar yi masa da'a ta hanyar saban Allah su mutum ke saban Allah kuma yana ƙara sa tazara tsakaninsa da ubangiji to kuma yana ƙara matsa kansa ne yana kara matsar da kansa ne zuwa ga shaidan to kuma a lokacin sai zama farisatun sahla wato nama mai saukin kamu mai saukin ci saboda Allah ta'ala shi ne kawai wanda in ya baka nasara ya ɗora ka akan abokin gabanka to ba wanda isa kuma ya ya ainihin tozarta ka in kuma Allah ya yi watsi da kai to ba kuma wanda zai zai samu maka nasara ko ya baka ya abin nan iko akan abokin gabanka in yansurkum Allahu fala bala lakum wa in yakhzulkum faman zal ladhi yansurkum saboda haka ubangiji ta'ala shine wanda zai baka kariya daga abokin gabanka kariyar da babu irin irinta amma da zarar ka kyale ubangiji to shikenan ka shiga hannun ka shiga komar abokin gaba Allah ka kiyashe mu wa aslu hadha kullihi anna alqalba kullama kana ab'ada min Allah kanat alafatu ilayhi asra mala yace to asalin wannan tushen wannan magana dai gaba daya shine zuciya kullama kana ab'ada min Allah duk sanda zuciya ta yi nesa da Allah kanat al-afatu ilayhi asra to masibu da hadarruka zuwa ga wannan zuciya ta fi sauri ta fi sauri ta fi wato saurin saurin saurin kama wannan mutum wannan zuciya wa ka ruba min Allah duk sanda zuciyar nan ta kusanci Allah ba'udat anhu al-afat to a wannan lokaci masibu za su ƙara nisa gare ta wal bu'du min Allah nisantar Allah kuma mataki ne bayan mataki mataki mataki ne wato wani ya fi wani nesa da Allah wani nisan shi fintin kau nisan ya kai nisa wani kuma bai kai shi ba wani kuma haka haka abin da. mutum ya yace falghaflatu tub'idu al-'abda 'an wa bu'dul ma'siyati a'zamu min bu'dil ghafla gafala tana nisantar da bawa daga Allah gafala kamar mutum ya gafala akwai bambanci tsakanin gafala da mantuwa akwai bambanci tsakanin algaflatu ghaflatu wan nisyan shine misali kabar abu tarku shay'i bi kana sanin abu amma ka san abu kuma za ka iya yi amma ka bashi ba manta kai ba a kawai tsabar dai zuciyarka ba ta damu da abin ba misali ka zama ba ka kiyamun ka kaga gafala ce ka zo kwanciya ba za ka yi zikiri ba ya manta kake ba gafala ka san da shi kuma ka san ana yi amma kawai sai ka ji kasala yanzu sai na karanta qul huwallahu uku na karanta uzu a'udhu birabbil falaki uku na karanta uzu a'udhu birabbin nas kai yayi tsawo ko kawai in yau kayi gobe kayi sai ka ce kai yau dai ba matsala ina gani wannan ita ce gafala ko ka tashi ka ji ana sallah kawai sai ka kara kudin dinewa to gafala bata kai mantuwa ba a kama mutum a kanta la la rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana mantuwa wanda ba a kama mutum ba a kallafa mutum abin da ya manta sabanin gafala Allah ta wala kum min al-ghafilin saboda me amma ba ce wala takun minan nasina ba ya za a ce kakka zama cikin masu mantuwa kakka zama cikin masu gafala don da zabin ka kake gafala sabanin mantuwa an gane duk cewa mu a hausance watakila mutum ce na gafala yana nufin na manta amma an ka ce a larabci ka gafala ma'ana kana sane kawai dai kawai tsabar kasala ce da san jiki kawai ya sa ka ki to wanda zai gafala Ya yi nesa da Allah gwargwadon gafalarsa amma bai kai wanda yake saban Allah ba Su mai saɓa Allah shi ne wanda yake yin abin da Allah ya hana Don mutum ya kwanta bai yi azkarun naumi ba ce ya saba wa Allah amma kuma ya gafala da wani abin da zai ba shi kariya ya kusantar da shi ga Allah wanda ya nesa da shi ga Allah gwargwadon wannan gafalar amma wanda zai rika saba wa Allah shi kuma wanda ya fi shi nisa an gane ko wa bu'dul ma'siyati a'zamu min bu'dil ghaflati nisantar saban Allah ya fi girma sama da nisantar gafala wa bu'dul bid'ati a'zamu min bu'dil min bu'dil ma'siya nisantar bid'a kuma ta fi nisantar saban Allah daga Allah saka yadda dan bid'a yake nisan yake zama nesa ga Allah ya fi yadda saban Allah ne saban Allah yake zama nesa ga Allah shi yasa magabata irin su Sufyan al-Thauri suke cewa wato shaidan a habbu ila shaytan min al-ma'siyah shaidan ya fi son bid'a sama da saban Allah li'anna sahib al-ma'siyati yatubu ila Allah wal mubtadi'u la yatubu ila Allah Me ma'asiya ya san saban Allah yake ya san saba Allah yake yana shan giya ya san Allah yake saba yana zina ya san Allah yake saba yana dan dauke dauke ya san Allah yake saba akwai wata rana da za ka zai iya zuwa ce ya tuba shi da kansa yana jin saban Allah yi ko mun dadewar da yayi yana yi ya san saban Allah ya san ba daidai yake ba wani lokaci ma in kai mai a ce a dai ci gaba da yi mana addu'a wannan abu dai mu daina ya san ba daidai yake ba saboda haka wani ya kashe rai 99 99 amma yana neman inda zai tuba to na ma'asiya kenan amma mai bida'a shi yana ganin addini yake yana ganin kusantar Allah yake yaushe mutum yana kusantar Allah kuma ka ce ya tuba ya daina kusantar Allah zai saurare ka ba da zai saurare ka shi yasa babu abin da zai cire mutum daga bid'a sai kawar masa da wannan fahimta din in aka kawar masa da wannan fahimta din to shikenan fa ka an ka gida aka fa basaruka yau yawma to a ranar zai gani tar kai ashe haka muke cikin wannan talalabiya to amma in dai yana kan wannan abun, yana ganin addini yake ba fa yadda za a yi ka zo ka ce wai ya bar addini ka zo ka ce wane maulidin na bid'a ne san annabin san annabin san annabin ne bid'a kai ba ka san annabi to ka zo ka raba shi da san annabi ai kaga ba yadda zai yi daina to dan ya fi san haka ya fi jin daɗi ya ga mutum ya faɗa bida dama abin matakan da yake bi matakai matakai ne matakin farko zai yi ƙoƙarin ya sa masa wato ya kwaɗaitar da shi shirka da kafirci da ya sauna shi ne kat in ya ga yaƙi kafirta yaƙi kafirta to sai ya ɗan matso kuma ya ɗan yi ƙoƙarin nuna masa bida, nuna masa bida. in ya ganan ma ya ƙi karɓa ya mataki na biyu kenan bid'a daga kafirci sai bid'a to sai zo kuma ma'asiya ma'asiyar ma kabira manya manyan sabon Allah in ya ganan ma ya haye to sai biyo masa da kuma sagayar ɗan ƙananan sabon Allah sai ai ba kuma to ɗan sagayar ɗin ma ba za a yi ba wanda sagayar ɗin nan su za su taru su zama kaba'ir ɗin to in ya ga sagayar ɗin sun ki abin sai biyo masa da abin nan al-iksaru min al-mubahat abubuwan da suke halal halal ne mubah ne amma sai ya sa masa sha'awar tara motoci gidaje waye waye to wannan kuma daga nan daga nan zai ja shi har ya shiga haram abin asalin sa mubah ne amma yawan yawan tashi sai sai ja shi daga haram to haka yake bi mataki mataki lokaci yayi zamu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh